أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ كراتمنا توفة الحكام نا القاضي أبو بكر الحاصمي أيوة إن شاء الله زام درسنا تريد هدوء كما منا تكن باب في الضرر وسائر الجنايات babin da ke bayanin cutarwa na makwacci da kuma sauran abubuwa na laifi wanda za ka yi wa wato makwaccinka za mu tashi wa in ta takashufan fala yukarbi haythu yakhsha sutaginu wasuwar وما بنتن الريح يؤذي يمنه فاعله كالدب مهما يقع wa qawlu man yuthbituhu muqaddamu ala maqali man bi nafin yahkum yace ah, mun yi karanta a baya na abubuwan da suke cutarwa din garu kai cutar da garun wani ko ka bude wani window ko kuma kana da wurin gasa wato ainihin biredi ko ta shadda ka tona a gindi katangan mutum tana naso tana shiga gidansa ko makamancin wannan to sai ce wa in yakun takashufan idan cutarwan yayewa ne wato wani abu ne mutum yayi a gidansa wanda yake hango cikin gidanka duk sirrin kai na hangowa yayi wani dan window kenan ko ko wata kofa wanda kai wanda ba a rufe ta duk abin da kake ana hangowa a gidanka to yace fala yukar ba a tabbatar da wannan ba a tabbatar da shi yanzu da lokacin da ɗan ɗaki da ka samu a buɗe yake mutum ya ɗan yi wundo daga gidansa ko a ban ya ke ana hangowa akwai yanzu ma ba idan ka dinga ganin sirrin mutum ba saboda haka idan wundon ka yana kallo gidan wani sai dai ka ɗaga shi sama ta yadda in kana tsaye ba za ka hango in an buɗe wannan ba za ka hango cikin gidan ba wundon ya zama yana sama shi ne ce idan ya zama na ta kashufa in kayowa ne za ka dinga hangar gidan wani sau fa yi karba a tabbatar da shi kamar wata ƙofa ko wani windo bi haisu ashkasu bi haisu ta inda jikuna suke bayyana wasuwar da sura mutum za a hango jikin wani ga mata suna wanke-wanke suna girki suna mai yana leƙa ta wanda yana gani kuma har cikin ɗakin haka buɗe hako har cikin falo to nan ba za a tabbatar da wannan sai dai a kau da wundon ko a masa wata dabara in kofa ce a maida ita wani bangaren inda kai tsayin an bude ba za a hango wato yani cikin dakunan mutane ba ko kuma mutane suna kwance ba ko ga su mata suna aiki ko makamancin wannan zai zama dai baka da sirri a gidanka to ba za a bayyana ba ra'ayi wannan ba in dai surar jikin mutane yana bayyana jikunan mutane da surar jikinsu amma in ko an lega bara a hango mutane ba kaga shi ne in wandon ka yi sama sosai kenan in har yana bangaren gidan wani ne to ba za ka hango ba za ka hango kowa ba to wannan ba za a ce ka cuka abin nan ka ka ka rufe shi ba saboda cutar wanda ba ta da ba ya zo a hadisi idan mutum yana leka ka ta wundo a ɗakinka yana leƙa ka da gangan dan ya ga kake yi a cikin ɗakinka ya halatta ka huda idonsa da masilla ka huda idonsa da masilla hadisi ne ce. musamman wanda yake da iyali to kaga wannan cutarwa ce ba karama ba domin idan ya ganka a halin da bai kamata ya ganka ba to mutuncinka ya zube a wurinsa shi sa ake dokan wannan sai ce wa ma bi natin rihi wato abin da yake cutarwa da warin iskansa wa ma binatin rihi ai wa ma yuzi kenan abin da yake cutarwa binatin rihi da warin iskan sa yumna'u ana hana fa'iluhu mai aikata wannan ka kaddabji kaman jima mahama ya qa'u ko ya ya abu wato idan wani abu kake a gidanka amma kuma warin abun yana shigowa wato makwacinka kaman jima domin wurin jima ana tona Rabi ne a sa ruwa da bagaruwa a sa fata ta rube kana cikin karan wannan wajen za ji wari to sai zama a cikin gida ake yi a cikin gida saboda haka makwata sun abin nan suna dumamuwa da wannan wari to za a hana mutum a ce a'a ka je ka koma can gefe ka je ka yi ɗakin ko kuma ramin jimanka inda za ka dinga je mai fata misalin ka kamar mayinka misali inda za ka fi ganewa mutum ne yana da gidan kaji a cikin gidansa kuma a gidan ake yanka kajin to ka tambayi makwabtansa ka irin cutuwar da suke wari jinin haka zai dinga bulo musu kawai to za a hana shi ma yumna fa'iru domin abdararu yuza kuma la barar wala birar ba a yi taka cutar dole ba kuma za ka cutar da shi za a bushe wani za a busar da wannan wannan cutarwa saboda haka masu kiwon kaji sai su kula dinga yi a bayan gari ko su dina yankawa a cikin gidaje a tsakiyar gidajen mutane domin wannan warin yana cutar da su haka nan abin da ya shafi wato shadda musamman irin irin shadda ta da matsayi mutum ya zai tona ramin irin shaddan gargajiya wanda ake rufewa da marfin langan nan shi kenan a kusa da garun ɗan uwanka za a zo a yi ba haya tana bude warin yana nan yana bulbule su to dole a ɗauki mataki ko dai a kawo da ita a wajen ko a yi dabaru a dau matakin rufewa da sa aizal da sauransu yadda zai hana wannan wari tashi da mai kaka cutar da yan uwanka musamman a irin yanzu amma zamanin da da yake duka mutane dama irin shaddan su kenan irin wanda ake kenan da wani bai dawo ba. In ka cutar da wani wani ya cutar da kai kai ma kana cutar da wani amma kama a irin yanzu kaga ba za a yi da wannan ba so da ka mutum sai ya sai ya boye ma'ana abin da sai ya ɗauki mataki sai ya mataki so sai ce wa qawlu man yuthbituhu muqaddam ala maqali man nafin yakum wa qawlu man yuthbituhu maganar wanda yake tabbatar da cutarwa muƙaddamu abun gabatarwa ne ala maqali bisa maganar man yahkum wanda yake hukunci bi nafin da korewa abu ne ka shi a gidanka yana cutar da makwacinka makwacinka sai ce yana cutar da ni kai kuma kake baya cutar da kai maganan ma za a dauka maganan makwaci maganan wanda yake yana cutar da shi shine al-musbi saboda ka wanda ya tabbatar ya zo da sabon ilimi wanda yake ba cutarwa ko ba wani sabon ilimi da yazo da shi to sai mu ce wa man alima hujjatun ala man lam ya'lam wanda ya sani hujja ne akan wanda bai sani ba saboda haka in an yi jayayya kai abu a gidanka ko wurin jima ko waje ko wata wurin yanka wani abu wa yanka dabba ko makamancin wannan ko wani shadda ko wani kwatomi sai ka ce makwacin ka yace kana cutar da shi kai kuma ka ce baka cutarwa to magana makwacin ka za ka karba saboda ka almusbitu anan muqaddaman ala an-nas saboda haka wanda ya tabbatar shi za a gabatar akan wanda wato ya kore cutarwa ne ko da babu shaida sai a ce kawai maganar sa ne ya rantse billahi la ilaha illa wa ina cuto an yi rantse kawai shi ne na ce ko kayan ka in kuma an samu shaidu kuma kaga shi ke yake wa in jidarun satirun ta haddama au kana khashyatan suqudi hujima faman aba bina'ahu lan yujbara wa qila li salibi in shi takfurah wa in jidarun idon garu satirun mai suturcewa tsakanin makwata garun guda ɗaya ne ka san galibi haka ne sai ga katanga ce kwaɗe tsakaninka da da makwacinka to idan wannan katangan ta haddama ya rushe ya rushe ta yadda ba kai kana hango cikin gidanka shi ma yana hango cikin gidanka akwai bukatan a ne a abun nan a toshe wannan wadda a tada wannan katanga auka na kashe ta su kodi hudima auka na hudima ko aka rusa wannan katangan kashe ta su kodi domin tsoron kata fadi ta karkata ta fashe za ta fadi saboda haka idan an bata za ta iya faduwa kan yara ko kan kajinku ko agwaginku ko awakinku ko makamancin wannan sai aka ce to gana na rusa ta kawai kar ma ta zo ta rushe kan mutane to da aka sai aka rusa ta yanzu waye ne waye zai gina kai ne ko makwacinka kai ne ko makwacinka ta rushe da kanta ko ture ta aka yi ana tsoron za ta rushe sai suka ce faman ababina ahu wanda ya ki gina katangar ya kai ni ba na bukata wannan katangar lan bara ba za a tilasta zama kenan wanda yake neman wannan kariyar ya zo ya gina ta wanda kuma yace duk ne da ni da kai duk makwata ne ba ni damuwa da ba daga hanya ake hango gidanmu ba don ba wannan katangar ni ban damuwa sai ku zama kamar yan haya kenan kuna wuri dai ba katanga da ke tsakanin ya ce shi haka ya masa shi kuma ce ce a hakan bai yi ba to ba za a tilasta wanda bai damu da wannan suturan ba ba za a ce dole sai ya gina wannan ba ko ya kawo kudi an gina ba ba za a tilasta masa me za a yi wakila sai a ce dalibi ga mai neman a tada wannan katangar in shi ta sutura in ka ga dama ka suturce tsakaninka da makwacinka in ka ga dama ka suturce tsakaninka da makwacinka amma ba ku gane katangan da kanta ta rushe ba wani ne gangan sai rusa ta ko an ture ta saboda maslaha za ta faɗi shi ke ce to in ka gada maka kina a yanzu galibi katangan da ake na makwata za ka samu nan bangaren ka ne mai ginawa can bangaren kuma kai ne to in har an riga an raba wannan kaga duk inda ya rushe wanda yake da haƙƙin gina wannan katangar shine zai rusa ta kamar a ce katangar duka taku ne kawai ba a riba ba to kaga kowa yana da haƙƙi a jiki to ya ce ni ban damu da gina ta ba ba za a tilasta masa ba sai ce wa amidul lil hadmi duna muqtadi alayhi bil bina'i wahdahu qubi in kana za wajhin ya kamata ce in kana za wajhin in kana za wajhin wa kana malahu wal adlu anhu adaban analah wa amidun mai ganganci lilhadami ga ruda katanga da take tsakanin makwata duna mukhtabin ba tare da abin da yake hukunta ka ba wani cutarwa ba kamar ya zo ya rusa katangar da ke tsakanin ku to nan alaihi bil bina'i ubi ai hukunci alaihi akan ta bil bina'i da gini wahdahu shi kare ya ce dole ka ka zo ka gina ai ya shiga haƙƙin dan uwansa ko tunda shi ya rusa ba ita ta rushe da kanta ba nan bare din yace ba na bukata ma sai a ce a to dan wanka yana bukatan ta me yasa zaka rusa ta saboda haka ka zo ka ka zo ka gina ta ka zo ka gina ta sai ce in kana in kana za hin ya kamata ce in kana za mi wushi nawa akwai mai wushi ka in kana za wajen ima abokin fiska ne wato in mai alfurma ne na in babban mutum ne sai a ce ya gina amma kace in kana za wujin in mai kuɗi ne yana da halin da mai da zai gina yana da halin da zai gina yana da dukiya wanda zai gina wannan katangan to a saki dole ya gina kun gane wa kana malahu kuma abinda dukiyar da yake da itan kuma ya kasance dukiyarsa ne in kana za wajdi in ma abocin dukiya ne wa kana ma da kuma ya kasance dukiyarsa wato ta ne milka hu nan. ba wai irin ɗan kasuwa da za ka samu yana juya miliyon ashirin amma na bin sa bashin miliyon ashirin da biyar ba kaga wannan dukiyarsa ba tasa ba ne ta da suke bashi kaya ne a dukiyar tasa ne to a tashi to ya gina in kuma yaron gida ne an bude ne shago aka ɗora shi kaga dan ma ba dukiyarsa bane ko da yana jujjuya kuɗi nan ba za a tilasta shi ba sai ya za masa waje ajzu anhu gajiyawa ga bari ginawa saboda bayi da shi da gangan ya rusa katangan kuma aka zo aka laluba aka laluba ya zama babu mai bayi da koko ba zai iya ginawa ba dukiyan ba tasa bane ko ba dukiya a hannunsa ma to adaban analaku, analaku, wato zai alƙali zai samar masa da adaban ladabi ma'ana za a ladabtar da shi a rufe shi a masa bulala a ɗaure shi domin gobe kar ya sake tun da bai da kuɗi bare dukiyarsa ta ji idan aka ce shi zai gina gobe bare sake ba to yanzu kuma bai da kuɗi a za a yi sai jikin ya jiye masa jikin ya jiye masa gobe bare sake rusawa ana alƙali zai ishtiyari ya ga to wata nawa za a ɗaure shi ko shekara nawa bulala nawa za a dinga masa wani mataki za a ɗauka a kansa domin gobe kar ya sake kaga sai ladabtarwa kenan ana lahu ya samar masa da adaban ladabtarwa wato abin a masa wani hukunci da gobe bare sake ba wa in yakun mushtarikan faman hadam duna daruratin bina'ahu iltazam wa in yakun mushtarikan idan katangan tare su da suka gina ta faman hadam duk wanda ya rusa ta duna baruratin ba tare da lalura ba ba kokarin za ta faɗi ba ne rusa ta ba ga za ta faɗi ba ne to in ta zam ya jizinci bina a hu wato gina ta dole ya gina wannan katangan wannan kamar maimaiti ne akan wancan su biyu suke da haƙi ko su biyu suke suka gina ta ta wani rusa ba wani lalura ko alizin ta masa ya gina ta kaga da gangan ne kenan wancan kamar wancan baiti ne wa amidul lil hadmi duna muqtabi alayhi bil bina'i wa hadahu qushi sai ce wa in ya kulle muktazin fal hukmu an yabniya ma sharikihi wa hawa sanan wa in ya in ya kasance li muqtadi wato wanda suke tare ya kila sun gina ta tare wancan kuma baitin ba sun same ta tare ba su suka gina ba ya garbu ya rusa da ganga aka ce ya gina sannan kuma sun saya ne tare ko sun gina tare to muka ce idan ya rusa ba lalura shi kaɗai zai gina to wa in yakun li muqtadin in kuma akwai mabukata mahukunta abin da yake hukunta a ruta din kaman tsagewa ko karin faduwa to fal hukumu hukunci an ya ina ta ma sharikihi tare da abokin tarayyarsa wato tare da dan uwansa wanda suka da suka gina ko suka tsaya wa hawa sanan wannan shine hanyoyi na hukunci a sanan jam'u sunna hanyoyi na hukunci hukunci ne ma'ana a sanai ma'ana turqul hukum eh, shaykh lisan ibn al-qayyim ya littafi dara'iqul hukum dara'iqu eh, abinda ba shi shine dara'iqul hukum ba wani malami ne to da haka hanyoyin hukunci su sune dara'iqul hukum ka'idodi wayanda ake yin hukunci da su sai ce min gairi ijbarin fa in aba qusim mawdi'uhu bainahuma idza qusim min gairi ijbarin amma ba tare da an tilastawa kowa ba su biyu suka gina katangan da ta rushe sai a ce su haɗu su gina amma in wani ya kece ni a bar ta haka kawai don ka hango gidana ni ba matsala ba ne to ba za a tilasta masa a ce su ya gina ba kamar wancan hukunci na farko cin fa'in a ba idan yaki kusin maudu'uhu a riba inda ya rushe bigiran da ya rushe bai nau ma tsakanin su fi za hukin idan an yi hukunci wato in zai yi a riba a ce kai ka gina bangarenka. shikenan kai sai ka gina misali doguwar katanga ne amma kai da kake son a ginan akwai inda ba ka son a hango misali inda ɗakuna suke kusa-kusa sai ka gina iya santan ɗakunan a gare bi kenan can kuma inda fili ne sai an zagaya kafin a hango cikin gidanka sai ka kyale shi shi in ya ga dama ya ya gina wannan sai dai in kai ne ka ga dama kace bari da gina gaba daya yace wa in tada'a ya fal ba'u liman lahu al-uqud wal bina'u wa in yahu idan suka yi da'awan wannan katangan da rushin rida wannan aina wani wannan ma yake wani suka yi jayayya to me yasa da su jayayya katanga da ta rabe tsakanin gidanka da ka kai ka ce naka ne wannan ya ce naka ne me yasa saboda kila kana son ka tsora gini a kai idan ka zo za ka yi ɗaki yanzu ka ga wannan katangan ta toshe maka wannan bangaren ba sai ka gini ba sai ka yi gini gefe da gefe ko ga zon ka tsora rumfanka a wuri to wa in ta da'ayahu in suka yi da'awan wannan garun wato suka suka yi jayayya a kansa wanda yace naka ne wanda yace naka falqabahu hukunci alƙalanci in azoyin shari'an to za a bayar ne liman lahul uqud wal bina liman lahul uqud ga wanda yake da kulli inda aka kulle katangan wal bina da kuma fiskan gini misali yanzu idan danga ce kaga akwai tsarnuko wanda ake kafawa to dama yanzu aka yi katanga tsarnun suna cikin gidanka ne sauran abun nan din kuma yana ta gidan wani zanen to kaga duk inda aka ga aka kulle aka kukkulle inda aka kukkulle igiyan wannan tsarnun kenan to zai zama shine mai shine naka shine naka kenan wal bina'u da kuma sai zama naka kenan domin ga alama ma abin da yake nuna kai kai kai ka kulle ta bangaren gidanka duk inda ka hada kai kake kullewa duk inda ka hada kai kake kullewa to sai zama naka ne sai ce wal bina'u da kuma gini wanda gini yake fiskansa yanzu ba ana yin fila ba fila har ta ɗan shigo ciki haka to kaga a daga nan ana iya ganewa ko yadda tsarin ginin wasu yake in ba riga an yi filista ba ana iya ganewa kila ta ina aka tsaya aka yi wannan wannan gini din in ta cikin gidanka aka tsaya aka yi ga alamu nan a ɗan yi wasu yan abin nan fila haka sun ɗan shigo gidanka ko ga alamu dai can alaman ba fiskan gidanka bane ne nan ne alaman fiskan gidanka to sai a baka wannan katanga wato kenan al'ada ne za ta yi hukunci al'adatu muhakkamatu al'adancin an kalli katangan nan za a ce katangan waye ne katangan zaidu ne to shikenan ta sani in an ce ta amru ne kuma to ta amru ne to da kan sun rikici a wajen alkali ana komawa al'ada a gane ta ina katangan ta fiskanta ta ina aka gina ta ta ina aka tsaya in dan gane ta ina aka kukkulle igiyan to ta nan za a gane katangan waye ne sai a bashi wanda kuma bai da wannan shaidan ba za a bashi ba amma duka wannan fahim babu shaidu amma akwai shaidu adalai da suka ce wane ne ya gina garun nan to shi ne wane ne ya gina dangan nan to nasa ne amma an rasa shaida ne sai a koma abin da ya shafi al'ada al'ada ta yi ta yi hukuncinta to wannan shine karshen babin da ba mu karisa ba satin da ya gabata sai kuma fasalin fi barar al-ashjar ko ce darasin da ya gabata fasali a cikin cutarwar itatuwa itatuwa idan mutum ya gina itatuwa ya tsinta itatuwa a gidansa suna cutar da suna cutar da wani Ta ya za a yi shi ma muka ce za a za a dage shi saboda abbararu yuza wanda ya sa ya binnan ya dasa bishiya mai cutar da makwattansa za a su da shi shine muka yi bayani kamar a ce rassa bishiyan suna nan suna dukan katangan mutum ko garu mutum za su rusa masa ko suna nan akan kwano ko in an yi iska za a ji suna dukan gini ko kuma jijiyoyi sun shiga cikin gida wanda za su iya tsada gini to za a gusar da wannan jijiyoyi ko kuma ya zama na ta yi abin nan ganye ta yi reshe ganye suna ta fasuwa suna sa maka dotti a cikin gidanka da duka dai wannan akwai ka'idan abgararu yuzani shi sake wa kullu ma kana min al-ashjari jamba jidari mubdiyan tishari fa in yakun ba'da al-jidari wujida wudi'a ma yuzil jidara abada wa kullu ma kana min al-ashjari duk abin da ya kasance na bishiyoyi jamba jidari a gefen wani garu na wani makwacci mubdiyan tishari wanda yake bayanar da yaduwa wato bishiyoyin suna ta yaduwa suna shiga bangaren wato makwacci to fa in yakun ba dal bidari wujida fa in yakun wujida idan an samu wato abin nan din shi wannan garun a ai an samu wayannan bishiyoyin ba dan bidari bayan garun wato ginin ya riga bishiya tun da aka yi gini aka zo aka dasa bishiya ko ga bishiya kuma ta yi a har ta shiga hurumin makwaci to kudiya za a yanke mari yuzil bidara abin da ke cutar da makwaci abadan har abada ko da duk wani reshe da ya shiga yana cutar da kai yana ya lalata maka rufin gidanka za a yanke shi wata jijiya da ta shiga za ta fasa maka gini za a yanke wasu ganyayyaki da suke faduwa wasu rasa duk gidanka dotti kullum ganye yana faduwa za a yanke iya wannan iya wannan wajen so da ta duk abun da zai cutar da makwacci to za a ainihin yanke shi kuma abadan har abada ma'ana ba wani saɓani saboda ai kafin ka zo ka dasa bishiyan ma garun yana garun yana wanda shine na farko kenan ka samu bishiya ai ka samu garu kuma ga bishiya daga ba ka dasa bishiyan kuma tana cutar da makwaci to a yanke bishiyan a yanke da in zai a yanke iya abin da zai cutar din a yanke an ba ka ba a yanke bishiyan gaba daya to nau'i na farko kenan nau'i na biyu wa haythu kana qablahu yushammaru wa tarkuhu wa in abarra al-ashharu shine wanda garu ya riga ai bishiya ta riga ne ta riga garu a zai kai ginin ka akwai bishiya yake wa haythu kana qablahu yayin da shi bishiyan ya zama kafin wato ayi wannan ginin ne dama kan ka zo kai ginin kama bishiyan nan tana nan makwacin ka riga ya dasa ta to wannan yushammaru ana sharɗe wannan bishiyar dirresan da suke karkatowa gidanka da sassare su duk ganyen da yake faduwa gidanka a sassare shi shine ma nan yushammaru wato ba za a yanke ta gaba da jijiyan da ta shiga gidanka a yanke iya jijiyan duk abin da zai cutar da ka iya shi za a yanke amma kaga idan ya zama da garunka ne ya riga kuma wannan abun in an yanke ma zai dawo an yanke sai a ce a kare bishiyan gaba ɗayan ta kawai amma wannan kuma tun da dama akwai bishiyan to iya mai cutar za a yanke in ya sake yaduwa a sake yankewa a haka haka sai ce wa tarkuhu amma sa ba tare da an sharbe wato restan ba an yanke restan ko an sharbe ainihin abun nan a tsumagun ba tsumagun bishiyan ba wa in abarra ko da yana cutar da makwata al'asharu shine zancen da ya fi shahara wai zancen da ya fi shahara in dai bishiyan aka fara kafawa kafin ka zo kai ka to ko bishiyar na cutar da kai ba za a taba ta ba batta ta cutar da kai sai ka ce a'a farko malam ba shine asharu ba yan yi wa malam gyara anan ba shine yafi shahara ba wanda yafi shahara shine wancan za a yanke wancan saboda kaidan abdararu yusa sannan na biyu na farkon cewa za a yanke abinda ke cutar da kai shine mazhaban malikiya wa huwa al-mu'tamad fi mazhab shine mazhaban malikiya sannan kuma masu wannan fahimtar su suka fi yawa a cikin malamai cewa a kusar da shi sannan kuma wannan cewa idan ka ce ai kafin ginin ya ai ginin bishiyan tariga riga to nan ma akwai wata ka'ida da take cewa abdararu la yakunu qadiman shi cutarwa ba ya zama da daidai ko da da daidai ne yana cutarwa to ana kawo shi ko da da daidai ne saboda da haka ba za a ce ai tuntunin ka bude windon ka dama yana leka cikin wannan filin to ai yanzu ka akwai mutane da ne ko kai abin nan kotominka inda kake zubar da doti wa yana shiga wannan filin sai wani ya zo ya gida sai ka ce ai tun kan ya gini ni dama nan ne kwata na take lambatu na yake bi sai a ce a da ne wannan amma yanzu tun da akwai wani a gidan zai cutu sai a ce maka abdarahu ya yakunu qadiman cutarwa baya kasancewa saboda haka za a abun nan din za za a kauda shi kuma illansa ta bayyana ai saboda haka magana cewa wa tarkuhu wa in abarra al-ashharu cewa a jali shi ya fi shahara ko da zai cutar wannan maganan ba ita ce magana da tafirin jayewa. ba magana da tafirin jaye shine a sharbe a cire abin da zai cutar din ko da a ce bishiyar ta riga gidan ko ta riga wato ainihin gini sau da ake nan ba duk inda aka ce al zancen da ya fi shahara ba ana nufin shi ne zancen da ya fi inganci ba a'a in an ce an raju shi za ce zancen da ya fi rinjaye nan ma malamin da malamin da ya rinjaye ko al zancen da ya fi inganci to kaga an ce zancen da ya birin ja fi inganci to kaga shine ake aka fi karkata zuwa gare shi sai samu dalilin da ya rusa shi amma zancen da ya fi shahara magana za ta iya fin shahara kuma ya zama ba ita take da dalili ba ya zama mai dalilin ba shi ne mai fi shahara ba sannan da ya ce al'ashar wanda ya fi shahara sinan wancan ɗin ma ya shahara amma yana nufin wannan shi ya fi shahara sai aka ce a wancan ɗin shi ya fi shahara ba wannan don shi yake kan ƙa'idodi na shari'a wa man ta kullahu bi milkin shajara أقسامها عالية منتشرة فلا كلام عند ذا لجارها لا في ارتفاعها ولا انتشارها ومن تكن له بملك شجرة ومن تكن له شجرة ولا كشيء تكسن شيء مثلا بملك أكثر لي من لها wato bi milkihi kenan shi ya mallaki gonan ko gidan kuma bishiyar ta tsiro a cikin gonan ko gidan ko ya tsada amma a ga tsanuha ressan wannan bishiyan aliyatun tana ɗaukaka sama muntashira kuma tana yaduwa a cikin gidanka ne kuma ressan sun yi sama kuma suna yaduwa inuwar ressan suna shiga gidan wani misali a cikin suna shiga gidan wani amma duk dai a iya area ne cikin filin ne reshen bai tsallaka ya shiga gidan makwabcinka ba bishiyan ba ta tsallaka jijiyoyin ba su tsallaka duk faɗaɗan da ta yi a cikin gidanka ta yi wannan faɗi ko da ko inuwar tana zuwa mai tana zuwa can ko da ko ya ɗan tare maka iska wanda take shiga wato gidanka ba kamar da ba to kala kalama inda zali jari babu magana a wajen makwabci anan ba za ka ce sare bishiyar sau ba cikin mulkinsa take ba a cikin gidansa take to ba magana ga makwancinsa ya zo ya ce a tsari wa'annan rassan bishiyoyin ko a yi kaza kaza lafiyar kifa'iha ba wajen saman wato nisan ɗaukakan wa'annan rassan ba bara a ce sun yi tsawo ai sun tare mini iska ba a'a bara ta ba su ba walan tishariha ko kuma yatsuwansu a gidan mutumi ɗaya da inuwa za ta zo ta shiga gidanka kila kai ba ka buƙatar inuwan wannan bishiyan saboda kila kana ɗan shuke-shuken ka inuwan za ta yi yawa da sauransu ta bata maka shuka duk ba za a saurare ka ba ba dai cikin filinsa ne bijiyan take ba ko ba ta shiga huruminka ba ba za a ba za a saurare ka ba ko da ka yi magana domin a cikin mulkin ne? sai dai idan shi ne ya ga dama in shi ne ya ga dama ce kai bishiyar nan naga tana tare maka rana rana ba a shiga gidanka tana tare maka iska ba a shiga gidanka bari in rage ta sai ya rage to wannan shi ya ga dama amma kai ba za ka zo ka je kotu ka maka shi ka ce bishiyoyin gidansa suna tare maka rana ko suna tare maka iska lokacin da kake bukatar rana ba ka samu yadda ya kamata lokacin da kake bukatar iska bishiyoyin na tarewa ba ka da wannan magana kamar mutum ne doguwar katanga ya yi doguwar katanga a gidansa idan kai doguwar katanga tana tarewa mai makwacin ka iska kila ya dakuna sa gajeru ne kai kuma tangan ka zo ka da kafin sai tangan iska fiu fiu tana shiga cikin wuduna yanzu sai kai doguwar katanga sai tana ta iska to ba za a ce dole sai ka rike katangan nan ba a aya muhallin ka kai ko katangar ka ne kai kai wannan gini to da kan yana so ya kara matsar da gini sa tattan ciki ya samu iska tsakanin katanga da dakunan ka ba za a tilasta ba kun fahimci wannan bari buka muku wani misali tunda akwai yan kasuwa a nan kama a ce kasuwa ne kana makwataka da wani a shago ka gane inda ake kullowa ake ta shigowa kasuwa to shi yana ta wurin kai kuma kana gaba amma yana da baranda sai zai gyara barandansa ya yi kanta ya zo ya kasa kaya in an zo kawai kayansa ake a kai kan shagonka a rufe shi in ba an wuce shagonsa ba ba za a hango ma shagonka ba to baka da hujjar da zaka ce dole ya fidda wannan kantan da ya ko rumfan da yayin nan domin yana tare maka kwastomomi in hankali in suka zo shigowa duk hankali su yana kan shagon makwacin sa ba sa kan shagon sai sun zo kamar za su wuce ma kafin su ga su ga shagon nasa to wannan cutarwa ba ta kai a ce a rusa wannan rumfan da aka yi ba ko kasa kayan da yake a huruminsa a gaban shagon sa a ce ya daina kasawa ba ko da ya maka illa a wajen kasuwa eh wannan illa an gaibu ce ba abu ne na zahiri ba saboda haka ba za a ce ya tattara kayansa ba to haka nan wanda ya doguwar katanga ya tare wa makwacinsa iska ko rana ba za a ce ya rusa katangansa ba ko bishiya a gidansa ba ta shiga cikin gurbin makwacinsa ba to a nan kuma ba za a ce ya cire mai ba ya cire wannan wannan bishiyan ba na fatan kun fahimta yace wa kullu ma kharaja an hawa'i sahibiha yuqta'u bisiwa'i wa kullu ma kharaja duk abin da ya fita an hawa'i sahibiha daga tararin ma'abocin wannan bishiya da haka ka gyara ina na ba sahibu hawa ne sahibi ha hawa'u hawa'i mudafun sahibi ha mudafun ilaihi wa kullu ma kharaja duk abin da ya fita na rassan wannan bishiya da ke gidanka ko yake gidan mutum ko gonarsa an hawa'i sahibiha daga tararin. wato ma'abocin wannan bishiyan yuqtahu za a yanke bikiwa da daidaitawa Sai da zumun ce tsoho sai kawai ko a gidan to yanzu kuma faɗi sai har ta shiga gidan wani garistan suna shiga gidan wani to anan in ka ta ah, bishiyar bishiyar ka ta yi a tsoron santa na shiga cikin gidana to sai a umarci mai bishiyan ya yanke iya kan kan katangarsa kai ya shiga gidan wannan mutumin kaga wannan yana da huruni amma in iska ta kare baka ko rana baka da wannan gurbi domin wannan a zahiri ne ga rassan har cikin gidanka suna cutar da kai so da ka sai ka ce baka yadda da wannan ba ko kuma a ce ma ba wai gini za su rusa maka ba bishiyar mangoro ne misali sai suka zo abin da rassan ya tsallaka ya shiga gidan makwacinka kuma mangoron yana yaya kuma akwai barayi masu haura katanga su cire me su cire yayan mangoron yayan itacen daga ja ah, kana ja mini barayi kana ja mini barayi suna shiga gidana to wannan za a saurare ka amma in rassan bai shiga gidanka ba yana cikin gidana ya yi tsawo ana hangowa daga waje ga 'ya'yan itatuwan amma barayi sun su shiga gidan makwacinka su hauro cikin gidanka to nan babu hujja da za a ce sai ka kare wannan bishiyan sai dai shi ya dauki mataki na kare na kare barayi don ba a cikin gidansa ne ake sata ba a cikin gidansa ne ake sata amma in rassan ya shiga a cikin gidansa to kaga a gidansa ne ake sata yana ja masa barayi a cikin gidansa so da haka ba za a ba za abin nan dole a umarci shi ya yanke idan ya shiga gidansa da haka ce fitowa daidai wa daidai iya inda yake cutarwa nan ne za a yanke hawa shine sarari idan mutum ya mallaki fili ya mallaki kasan filin da kuma saman filin shine hawa din Sau da haka ba za ka ce ai kasan ka mallaka ba ni kuma rassan bishiya na a saman gidanka suke ba a cikin gidanka ba baka da wannan halin ko da kilomita dubu ne saman ya ka mallake shi ai manzo su ma ce man zalama min al-ard qida shibin tawaqahu Allah yawm al-qiyamati iyahu min sabi ardina duk wanda ya zalunci wani take daya na kasa to ranar kiyama za a tona har zuwa kasai bakwai a zuwa sa masa a wuyansa to malamai suka ce a sai idan ka mallaki fili to can kasa kasan har zuwa kasai bakwai kai ka mallake shi da wanda ya mamaye maka saman ya mamaye maka kasan ma ya sa aka ce za a rataya masa ranar kiyama nan can din ma ya kwace maka so da haka in ka sai fili sai ka gidan kasa ka tona kai kai gida goma a kasan ma in ka ga dama ka tona rami kai gida a ƙasa na ɗaya na biyu na biyu har a zo lebur inda ƙasan yake inda inda ake shiga kan hanya nan kuma kai ta tafiya har ba iyaka sama duka na kan yasa idan ka sai fili sai kai beni ka ga hawa ɗaya hawa goma hawa ashirin kuma mun yi wannan karatun a nan ko a wannan littafin ne ko a misbahu salik cewa idan kai fili idan ka sai ka sai gida kai gini ya ka fero wani sama shi kuma ya zo ya yi me ya tsora beni kana ƙasa shi kuma yana me yana saman ka sannan halatta kuma ka sayarwa wani can sama ka ya halatta kafin kai benin da ka zo filin sai ka ce to na sayar maka daga kasa zuwa mita ashirin kai kuma na sayar maka daga mita ashirin zuwa mita arba'in sai wani ma ya zo na sayar maka daga mita arba'in zuwa mita sittin har zuwa ba iyaka eh, in an zo sai wannan ya yi gini wannan ya tsora a kan wannan kowa sai a kirɗanta masa beni zai yi a dakin zai yi in wannan ya zo ya dake nesa wannan ya zo ya tsora kan wannan wannan ya zo ya tsora kan wannan ya halatta to shine hawa din hawa to da ka mallaki sama ka mallaki kasa duk wanda yake wani abu a saman gidanka da kana da ikon ka ce masa baka yadda ba baka ganin kasa sai ta yadda ne jirgin sama yake ke ta sararin samaniyar ta sai mallakan ta ne in ba ta yadda ba zai ke ta ba to haka nan ba za ka tona wani rami a cikin gidanka har ka iso cikin wato hurumin makwacin gaba ba ka ce ai ta kasa ne na tona hannun ka cikin dakin sa ne ba cikin filin sa ba ai filin sa ne ko karkashin dakin sa ne filin sa ne baka da wannan hurumi sai yace wa in takun bi milki man laysa lahu wa intasharat hatta azalla jullahu fama li rabbil milki qad tashar li ilmihi bi anna za sha'nu shajar yake wa in takun bi milki man laysa lahu wa in takun in bishiyan ta kasance bi milki a mallakan man laysa lahu wanda bishiyan ba ta saba ne wato kai ne ka sai bishiya babu filin ko ka gaji bishiya an zo an raba gado ga ga gida ga bishiyoyi to kai aka ba bishiyoyi kima sai kai ka mallaki bishiya wani kuma ya mallaki filin gidan ko gona ne kai ka mallaki bishiya shi kuma ya mallaki fili kun fahimci wannan to kaga kai kana da gona kana da fili baka da bishiya wannan kuma yana da bishiya bai da fili to idan bishiyar taka da ka mallaka tana filin wani ne tana filin wani shine mai gonan ko shine mai gidan wanta sharat sai ta yadu, ta dinga faɗi kaga duk ba a filin ka sai faɗi ba amma dai kai ne mai bishiyan kuma tunda an sayar maka ita sai ta dinga yaduwa tana faɗi hatta hatta a jullahu hatta rufe mafi yawan filin yanzu misali idan gona ne bishiyan tana tsakiya sai zama kai ne mai bishiya shi mai gona sai ta zo ta rufe mafi yawan gonan to gonan za ka samu matsala in ka noma ta ba za ta yi abin kirki ba saboda ba ta samun rana manoma sun san wannan in kai ba mutumin ƙauye ba ne ba ka noma saboda haka in inuwa ta yawa a gona ba abin da za ta yi saboda amfanin gona yadda yake bukatan sanyi haka yake bukatan rana to bishiyan nan ta zama mai inuwa ne ta yado har ta rufe mafi yawan gonan kaga akwai matsala a ciki yanzu ya zai yi ya ce fama rabbin milki wanda ya ma'abocin milki mallakan wannan filin ba shi da kada'u yanke mantashar abin da ya yi na wannan bishiya ba za a ce kai bishiyan ka nan na cutar da fiya ka zo ka sare ta ba don ya sare ta ya sare bishiyan domin ya'ya yake son ta yi ta yi rasa da yawa kaga za ta yi ya'ya da yawa ce in mangoro ne kai ta ɗiba kawai in goba ne ko menene so kai gurgudun yatsuwanta gurgudun da zaka samu yayin itatuwa sai yace ai ka kunna bishiyan nan inuwan bishiyan kan nan ya mamaye gona na amfanin gona na baya yin kyau so da haka ka zo ka tare ta sai a ce a'a ai in ya tare ta shi ma zai cutu in ya tare ta zai cutu so da haka kaga cuta ne guda biyu suka to kuma mallakan sani sai a ce masa bai da daman ya ce a yanke ta ko shi ya yanke ta me yasa ilimi saboda daman ya san bi anna za cewa wannan shanu shajar wato sha'ani ne na itatuwa na bishiyoyi dama ya san bishiya tana yaduwa ta inuwa tun lokacin da shi ya tsaya ko aka sayar masa da ka zo sayan filin in dama an ce banda wannan mangoron bishiyar mangoron na ya kasar za ta yadu in kuma dama akwai bishiyan aka zo ribon gado aka ce kai fili wannan bishiya kuma ka yadda sun shi kenan dama ka san bishiya za ta yi yazo za ta ƙara girma da sun da aka ne baka da daman ka ce ya yanke bishiyan sai dai ka haƙura a haka ka yi amfani da gonan a haka ko kuma in ya ga dama ya sayar maka bishiyan in ya sayar maka ita kai ga dama ka sare ta ko kai yadda ka ga dama da ita ko za ka ba za a saurare shi ba da ilimi saboda iliminsa da ya sani bi annaza cewa wannan yatsuwa na bishiyan da ta inuwa a cikin gona ko fili shanu shajar shani bishiyoyi ne za ka hana ba haka bishiyoyin suke sawa'unsa ya kai ko kyauta aka baka gonan ko ya kai shi ma yin bishiyan yayi ko kyauta ne ko gado ne to kowa dai mai bishiya bishiya nasa ne shi zuwan da ta yi mai gona kuma gona nasa ne duk matsalan da ya samu kamar yadda in yi amfanin gonan ya kyau bai shafi mai bishiyan ba to haka mai bishiyan ma in bishiyan ta kyau ta yi ya ba ta shafi mai gona ba yace wal hukmu fi tariqi hukmu jari fi qati ma yuzi min al ashjari wal hukmu hukunci fi tariqi dangane da hanya hanyar da ake wucewa hukumu jari hukuncin makwacci hanya ne kuna wucewa to wani ya tuka bishiya a gidansa rastan sun zo sun tare hanya ya za a yi a yanke su shine ma'anar hukuncin makwacci saboda abbararu izal abdarar wisan ya ce hukuncin magwaci ne fi kadai cikin yanke mayu uzi abinda yake cutar da masu wucewa min al'ashiyari na daga bishiyoyi duk abinda zai cutar da mai wucewa to za a yanke shi kamar yadda duk abinda ke cutar da makwaci na wani reshe da ya shiga gidan makwaci ko jijiya za a rufe so da ka don jijiyan bishiyan mutum a gidansa ta fito bakin hanya ta tare hanya za a yanke in wani reshe shigo ya tare hanya za a yanke in ta karkata za ta faɗi kan hanya za a yanke kan ta kashe wani duk matsalar da za a samu za a ɗauki mataki saboda ka'idan abdararu yuzal ana cutar da ana gusar da cutarwa kuma ita hanya hubusi ne ga dukkan masu wucewa abu ne mallakan na duk wanda zai zo ya bi hanyar ne kuma suna da haƙƙi makwattaka ne na masu wucewa saboda haka hukuncin su tsaye da makwatta ba za a bari ba za a bari abin da zai cutar da mai wucewa ba faslun fi musbaqi fi musbaqi alqiyam bizbar fasalin da ke bayanin sarriyar da ko abin da ke sarriyar da kai kara bizbar da sabbin cutarwa musqidu mai sarriyarwa mai hadawa kin alqiyami shine kai kara wajen alqali bizbarari da sabbin cutar da kai da makwacin kai wato akwai wasu abubuwa wanda ko da kana cutuwa za a ce baka da daman ka kai kara ko da kana samun matsala su ne za a ambata a wannan bani ce kamar a ce a bude window ko ko kuma abin nan wurin kwata ko kuma bishiyoyi da suke cutarwa ko makamancin wannan to akwai halin da za a je baka shi ka je kotu ba in ka je ma kotu ba za ta saurare ka ba shi ne cewa ashratul awami in habar تمنع إن قام بمهدث البعر وذا به الحكم وبالقيام فقيل بالزائد في الأيام يتي وعشرة الأعوام شكرا قوما limri'in ga mutum hazar da yake nan aka kirkiri wani abu da ya kirkiri wani abu shekara goma wannan abun da kirkiransa bai magana wani wando ne aka buɗe ko wata ƙofa ko rin jima ne ko wani kwatami ne ko ta bijiya ne shekara goma abun yana nan da yi magana ba ko tamna'u wannan shekaru goma suna hanawa in kama in ya kai kara ne in ya tsaya jimu da zarar da wato abun kirkirowa ko abun fararwa na cutarwa wato in ya wuce shekara goma kada ganin abun ba kai magana ba to nan gaba in kashe wannan abu yana cutar da ni ni na bukatar sa ba za a saurare ka ba sai dai in kafin shekara goma ne amma bayan shekara goma baka da wani baka da wani hujja to anan da aka ce bi muhdath zarar sai ka gyara naka da yake maka bi muhdith zarar ba muhdith bane muhdath ne don wannan min babu idafati sifa ne lil mawsuf ana nufin bi zarar al muhdath da cutar wanda aka farar da shi so da haka abu na cutar da kai na makwacinka me yasa ba za ka yi magana ba har ba shekara goma wannan ya ka yarda da haka ne a sukutu riban an mun karatu a can baya idan mutum ya je sai fili ko da filin ka ne shekara goma yana zaune a wajen ko gida yana zaune baka yi magana ba kana nan daga baya ka zo kace baka yadda ba yace kace naka ne yace a tsaya ne to ba za a saurare ka ba in ka je kotu me yasa shekara goma kana gani baka yi magana ba sai dai akwai dangantaka tsakaninka da shi ko kaninka ne ko wanka ko babbanka ko kawunka wannan za a ce a wannan ko da shekara arba'in yana iya barinta ya ci gaba da zama sai ce wa zaɓi hukum wannan da shi ake hukunci wa bil qiyami da kuma tsayuwa wato da kai kara in ya wuce goma ba kai kara in ka ji an ji alƙali ya kore ka in makwacin kai abin da zai cutar da kai tun da farko za ka yi magana ko bayan lokacin bai daɗe ba amma ya kai shekara goma a ka ne yanzu kuma wani kayar ba za ka tayar so da haka wannan shine hukunci kuma in ka kai ƙara ba za a saurare ka ba shine ma nan wata kiyami sai sai kaddila haƙiƙa anki wasu malaman sun ce bi za'idi da ƙari fil ayyami da kwanaki waya ƙara kaman kwana goma duk ce ne shekara goma da kwana goma wajen a tabbatar da shekara goma sun cika ta yi duk ce ne saboda haka in kai shekara goma ba kai magana ba a yanzu ba ka da halin magana wa man ra'a bunyana ma fihi darar wa lam yakun min hinihi bima zahar hakara al farada min itmamihi mutina bil yamin min qiyami wa bunyana ma fihi darar wa man ra'a bunyana gina ma fihi darar akwai tukarwa ana gina wani shadda kusa da dakunan kusa da wundunan ana gina wurin jima ana gina wani abu ko wani gurin wani wanke-wanke ko wani sauka ko wani abu dai da zai cutar da garunka ko gidanka ka gani ana ginawa mutum ya gani ana gina walai ya gumbe taki ya kai kara ba min inihi a wannan lokacin bima har da abun da ya bayyana ana yi wanda zai cutar da shi ko wani wundo ko ta kofa ko mene mai cutar da bakwai kana gani ana kokarin ginawa amma baka yi magana ba al alfaraza har ya ga an gama ana ta yi ana ta yi har aka gama bai yi magana ba min itimami hatta ra alfaraga har ya gama min hi daga kara daga kare ta wannan gini to yanzu yana son ya kai kara zai kai kara ko bai kai ba aka ce mukina a ba shi dama min hi daga kai karansa amma bil yamini da rantsuwa yanzu ba da daga lokacin ya je kai kara ba za a ce ya rantse ba amma kana gani har aka gama to me yana ka magana sai ya je sai a ce masa ai as-sukutu riban shiru yarda ne kuma as-sukutu fi ma'rad al-jawab jawabi jawabu in ana neman ka bada amsa kai shiru to kai ta ne kenan to da aka sai a ce to tunda har aka gama kana nan aka yi wannan abu har aka gama ba kai magana ba to yanzu ka rantsa billahi la ilaha illa huwa ba ka yarda da wannan abun bane a cikin da ake yin sa in ka kiran zuwa sai a kore ka a cikin makwacin ka ya ci gaba da amfani da abin in kuma karan ka kace billahi la ilaha illa huwa lokacin da ake yin ma ban yadda da shi ba ni na rufe yadda zan yi ne yanzu ne na samu daman da zan zo ka kara sai a ce to an yadda shi kenan sai a ce makwacin ka ya kusar da wannan abun ai shi ma yasa sa abin da zai cutar da wani ko bai sani ba saboda haka irin wannan yana faruwa yana faruwa da yawa to amma kaga in ba gini ne mutum ya zo misali zai zai zo gidan kaji kusa da kai kai ka ɗauka ɗan warin kashin kajin ne kawai kai za ka iya jurewa birai dame ka ba a zo a sayar sai aka kama yanka kajin a waje za ka iya jurewa ba so da haka idan ka kai ƙara za a saurare ka shi kai dama wallahi ba ka san cewa za a yanka kaji ba kai abinda ka kaddara sayarwa ne za a yi shi kenan sai a saurare ka yace فإن يبي بعد بلا نزاء فلا قيام فيه للمبتاء وإن يكون حين القسام باء فالمشتري يقسم ما استدعى yace fa in ya bi idan ya saida wato wannan abin wannan gini idan gini ne ko bishiya sai in ya saida gidan mukaddara gida ne makwacin kai wani abu wanda zai cutar da kai to fa ya bi idan ya sayar ba'du bayan nan wato bayan ya ga ana yin abun da zai cutar da gidansa shikenan sai sai da gidan bilani zai ba tare da yayi jayayya da makwacin ba da aka zo aka yi wannan shi bai jayayya ba sai je sai da gidan ya kaure koma wani gida to fala kiyama fihi lil mubta'i fala kiyama babu kai kara fihi a wannan sha'anin lil mubta'i ga wanda ya tsaya an riga an gama an yi wannan abu in wani abu ne zai cutar da makwabci kai da ka zo kafiya daga baya ba za ka ce ni ban yadda da wannan ba ai sai ya kai ba wai kana wuri ne aka gina ba za ka ce ba ce to ai ni ban san da wannan ba wa hana ka bincike sai jaru qabla dari aka haji sai ce kai bincike ai makwabcin ka kafin ka sayi ka sayi gida da ka sayi gida sai ka ga sai makwatanka bayan ka arna ne suna kiwon alade sai ka ce kai baka yi ba biyar ma da kuɗin ka wa hana ka bincika wa hana ka bincika aljaru qabla dari ko da haka suka ce in dai makwacin ya ga ana abun bai yi jayayya ba sai ya tafi kai kuma ka zo ka saya ya sayar ka saya to daga ra ka ce kai baka yadda da wannan ba domin makwacin ka kenan ya yadda da shi tun bai yi jayayya ba ba ja'ida amma wa in yakun hinal hisabi ba'a ولا قيام فيه للمبتاع وإن يكن أي فالمشتري يقسم ما استدعى وإن يكن باع إذا ما قلت يا سيد جدا سنين الخسام لوك الركتي da mutumin ya fara wannan abubuwan da zai cutar da shi yace ban yadda da su ba shi kuma makwacin yace sai yayi suka dinga rikici sai fushi kawai ya ce ni nan sai da gidan me yasa da aka sayar a makwaci na yana wani abu wanda ni ban gamsu da shi ba gaskiya ba ran iya zama kusa da shi ba ba zan iya makwata da shi ba gashi gashi ga irin abubuwan da yake kiwo ko makamancin wannan to idan ana wannan jayayyar ne sai mai sayan ya zo ya saya a haka ya san da jayayyar gina ko kuma ma bai sani ba makwacin ya yi inkarin abun ya zo ya saya to fal mushtari wanda ya saya din ya shimu zai ci gaba da wannan husuman da wannan shari'a da wannan makwacin masada a gwargwadon ikonsa ma'ana ya halatta ya kai kara ya ce bai zaba ko ya taka masa kirki idan ka fi karfin wancan makwacinka kana ga ka ji karfin sa kace ba za ka fasa yi ba har ya ce da gida to ni na fi karfin ka baka isa ba saboda haka ce ka hana shi abun da zai yi ila yare na makwacin sa ne ke to inda makwacin yayi jayayya cikin wannan rikicin ka zo ka sai gida, to ka dora akan rikicin kawai ka ci gaba da rikicin masdada matikar za ka iya da eh, shi ne ma'anar masdada matikar zai iya ya ci gaba da rikicin kawai in kuma shi ma rikicin ya fi karfin sa sai sallama sai ka sallama kawai tun da makwacin kama abu ya fi karfinsa ya shi mai gidan abu ya fi karfinsa ne ya siyar kai tun da bai fi karfin ba sai ka ci gaba da rikicin ya fi karfin ka kai ma je ka je ka sayar wa wani a fara jayayyan ka sayar wa wani wancan kuma zai tsora daga inda aka tsaya wa mani'u shamsi aw ar-rihima li darihi bima bana la yumna'a wannan kaman mun yi bayani sadazu wa mani'u shamsi wanda wani abu wanda zai hana rana shiga gidan wani awi rihi ko ya hana iska shiga gidan wani ma'an gaba daya lidarihi ga gidansa jima bana da saubin ginin da ya katanga kai tsawo ko ni beni yayi wanda rana da iska bare shiga gidan makwacinsa ba to dan yumna ba za a hana shi wannan ginin ba ba za a hana shi wannan ginin ba me yasa saboda gidansa ne yana da dama ya yi tasarrufin sai da ya ga dama ya yi gini sa hajjan sama dun mallakan sa amma rana da iska Allah ne yake kawo ta kai ma sai ka dan buda ka rage ginin gidansa ka samu iska in kuma za ka hakura haka ka hakura in ba ka ba kuma ka kaura in ba ka ba ka kaura ba za a hana shi ba me yasa saboda anan ya yasir tutar wannan kadan ne kuma an ce za a yaka za a takura mutane da yawa yanzu ka je wasu kasashen ka ga yadda ake gini ka je kayo ka gani sai kaga yar hanyar yar haka gini jiya sai godan ka ta faɗi a sai amma sai amma sai kuma haka ake rayuwa mu ne muke barnan fili ka sai fili ka zo ka yi abin nan tube iya ɗaki ya ba beni gida kawai na ƙasa wancan ma ya je sai ya yi ta nausawa cikin jeji maimakon da za ka yi hawa biyar ko goma kai da turiyan ka duk kuna cikin wannan wannan gini ko baka da halin yi ne in baka da shi sai ka hakura kawai amma kaga akwai ƙarin fili don idan kai gidan sama kaman kanin ka fili ne in kai hawa biyu kaman kanin ka fili sau uku in kai hawa uku haka to da haka galibi wanda gidajen da aka ci gaba haka ake ko masu gidajen sayarwa sai su gidan sama sai a sayarwa wannan ground floor kasan kenan a tsere wannan abin nan first loading fulo na farko fulo na biyu na uku kowa a tsayar masa kai za ka samu a misali a hawa na farko an yi shi shiƙa-shiƙa wato tsagi-tsagi nan 3 bedroom nan 3 bedroom sai ka wa wannan 3 bedroom wani kuma zo ya sayi 3 bedroom din abu abuja ma ana yi ana yin wannan kaga duka dai saboda ai maintaining na fili ya zama dai filin ana ne ana amfani sai ga gari ma ya fi kyau in ka zo ka ga yi a jere kawai sai ka ga ya cikin to sai aka to wayannan ina maganan iska wanda aka zo an jera su ina zaka samu iska ta nan ko ta nan bangare sai dai ta wani bangare da haka nan rana ma sai ta wani bangare da to duk da cewa shigan iska da rana da haske yana da muhimmanci a gida amma wannan bai kai sai mutum ya rusa katangansa ko wani benin sa ke ginawa bai kai ba amma ko shakka babu duk gidan da rana ba ta shiga in dai gari akwai sanyi to akwai matsala amma garuwan da suke kankara suke da kankara da sauransu za ga ko haya mutum zai kama sai ya lura ta rana na shiga ko ba shiga za ka ga gini yana ta ruwa ruwa yana ta bin bongo alhalin ba ruwa ba ne sanyi ne kawai saboda iska ba ta abin nan ba ta shiga ki jika maka hafi da gadon kama kuma ba ruwan sama ba ne tsabar sanyi ne kawai saboda rana ba ta ne ba ta shiga da iska amma inda za ka buɗe windo ne rana da iska ta shiga komai sanyi in ka buɗe ya shiga sai ka ga wurin ya bushe babu wani abu nan sai ka sake rufewa to kamar mu yanzu ba mu gane muhimmancin rana da iska ba saboda gidajen mu dama akwai ranan kuma akwai bai in bai shiga ta kasa ba zai shiga <laughs> abin da ta sama amma inda ake bena ya ga sama da kasa kila ba inda iska ba inda iska za ta shiga wurin amma matsi to shi sa aka ce to tun in dai ya hana shigan haske ne da iska abin nan da rana zafin rana da kuma iska don rana tana da fa'ida guda biyu a jikin mutum ko a wajen mutum haskenta da kuma zafinta ne shi kansa zafin yana da fa'ida a jikinka to haka nan iskar da take fitila tana da fa'ida a gidanka da kuma a jikinka to idan ya zama da ginin ya hana sai dai ka dinga fita kana shan iska ke za za ga larabawa da daddare duk da bi iyalinsu a nan a sauki ana yi a makka kuma saboda zaman lafiya a madina za ga karfe biyu dare za ka fito irin filaye bayan garin nan wani ma karkashin dutse sai kaga da matansa da yaransa duk sun fito wajen sai can kusan asuba sannan su koma gida in ai sallah asuba a kwanta a bacci za a zo a shimfida tabur abun nan kafin da kai da ƴaƴanka da shayinku da abincin ku duk komai kun zo da shi bayan gari shi kenan sai ku zo ku zauna ku yi ta shan shayi Yaran ku na tsalle-tsalle kuma kana hira da kai da iyalinka har karfe ukun dare sannan sai ku tattara ku sa a buɗin mota sai ku shiga sai ku dawo gida kun sallah su ba ku kwanta har azar kuna kuna bacci kuma cikin jeji wallahi malam zaka je ka fita gari cikin dutse ga bishoyi kuma zaka ga mutane haka da yara kanana cikin jiri za ka yi tafiya ka tafi wani gari babu ba sa tsoron komai ba ni dan ta'adda yanzu mun nan kai kai ne ko a layin kuma ba ka zo kofar gida da ka da dikire ka sai zaka dan tunkuta tabur ma ka sha iska saboda rikin tsaro amma za ka ga wannan duk wanda ya zauna a madina ya san ya san haka da wasu garuruwa wanda suke da aminci to saboda gidajen a rufe suke genaye ne a rufe to in kana son iska sosai sai ka samu wata rana a sati ko kwana biyu ko uku sai ka fita wani lokacin kuma wuni ma za a tafi can wani bakin ruwa bakin kogi sai a je a wuni da yaran da komai a shiga ruwan a yi tsalle a ci abinci sannan sai a dawo gida a ga an je an shakata to mu ba mu da wannan in ka gama sai ya fita neman abinci ya fita ba in ka gama ce ta fita unguwa za ka amma ka fita da iyalanka ka je ka shakata a wani yana da kyau irin wannan a ce akwai irin wannan gonakin da sauransu za ka ji nishadi iyalanka za su ji nishadi za su saba da kai fiye da in ka shiga gida wata bukata ne ka fita kawai ba ba su da lokacin kama kwata-kwata Allah ya samu dace sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh